Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 13 ga watan Disamba shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jimunta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa masu zuba jari a kasashen duniya da wasu shugabannin duniya cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi a duniya. Doug John, ɗan jam'iyyar Democrat ne ya lashe zaben da aka gudanar na musamman na cike gurbin kujerar ɗan majalisar dattijai da ke kudancin jihar Alabama. wani sabon binciken jin ra'ayin mutane ya nuna kusan amurka shida sun yi imani cewa cin hanci da rashawa ya ƙaru tun da aka zaɓi shugaba donald trump to ko bayan ko gaba jin labaran za mu kawo muku rahoto a kan ranar yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya inda shugaban hukumar wato yaƙi da rashawa ta efcc a najeriya ya kira da 'yan najeriya su ba shi haɗin kai wurin wannan yaƙin ni na tabbata yawanci zai kai kusa 90% of Nigerians suna supporting namu. Only kalila ne muna kai shine a Amma na ga maka suna wa za ka kowa zai koma. uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari ta kaddamar da wata cibiyar kula da mata masu juna biyu a daura yanzu muna so mu kada kai da matan gwamnoni gwamnoni kuma su tallafa ma forum din gwamnoni su tallafa ma matan gwamnoni su tabbata su ne a gaba na gyara ainihi primary health care centers muna kuma ɗauke da shirin demokaradiyya a yau amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya faɗa wa masu zuba jari a ƙasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya 50 cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi lokaci ya yi da za a ɗauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaƙi a cewar macron jiya talata a wajen taron kolin neman ƙarin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen yaƙar sauyin yanayi a duniya taron kolin da yana zuwa ne shekaru biyu bayan kusan kasashe 200 suka amince da yarjejeniyar da aka kulla a birnin paris kan sauyin yanayi wadda ta yi kira ga kasashe su takaita samar da gurbatacciyar iska su kuma kasashe masu arziki su taimaka wa kasashe masu tasowa kan illar sauyin yanayi shugaban amurka donald trump ya sanar da cewa ya janye daga yarjejeniyar yana mai cewa ana ta kwarar amurka kuma sauran kasashen duniya ne kadai ke amfana da ita yanzu dai amurka ita kadai ce ƙasa da ta janye kanta daga yarjejeniyar kasashen duniya kan sauyin yanayi a jiya talata ne wakiliyar majalisar ɗinkin duniya akan batun laifukan lalata da aka aikata lokutan yaƙi ta kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nemi hanyar kawo ƙarshen cin zarafi da ake yi wa fararen hula a ƙasar myanmar cikin gaggawa wanda aka ga musulman 'yan kabilar rohingya sama da 626 suna gudun hijira zuwa bangladesh tun watan agusta premier patin ta gaya wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa ina kira ga wannan kwamiti da ya yi duk abin da zai iya domin kawo ƙarshen kisan ƙare dangi da ake yi da tabbatar da ganin cewa an gurfanar da masu aikata laifukan na lalata da sauran tashin hankali gaban shari'a domin samar da yanayi mai kyau da ci gaba da rayuwa da rayuwan rayuwa ga mutane wanda suka fuskanci ire-iren wannan tashin hankalin primila ta kuma yi kira ga mambobin kwamitin da su duba mutanen da suka fuskanci wannan cin zarafi a myanmar da suke zaune a yanzu haka a sansanin 'yan gudun hijira a cox bazar da ke bangladesh wakilin ta majalisar ɗinkin duniya ta kai ziyara a ƙasar bangladesh a farkon watan nuwamba kuma cikin kwanaki uku ta saurari munanan labarai daga mutanen da suka fuskanci tashin hankali To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a nan Amurka sun sanar da cewa suna tuhumar Akhed Ula da laifin ta'addanci jiya talata. kwana guda bayan da ɗan shekaru 27 ɗan asalin bangaladesh wanda ya hijira zuwa amurka ya tayar da bam a tashi jiragen ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa abinda jami'ai ke cewa hari ne mai nasaba da ra'ayin ƙungiyar isis a cikin tuhumar da ake masa akwai tuhumar tayar da bam gurin hada-hadar jama'a da kuma amfani da mummunan makamai masu hatsarin gaske kowace daga cikin waɗannan tuhuma da ake masa na ɗauke da hukunci har zuwa ɗaurin rai da rai a gidan yari haka kuma an zargi ula da taimakawa kungiyar isis da lalata dukiya wadda ke nufin ya da abin fashewa wanda ke ƙara yawan laifin da ya aikata a cewar tuhumar da aka yi masa je talata kowane laifi da ake tuhumarsa da su na ɗauke da hukuncin ɗauri daga shekaru biyar zuwa talatin john kim mukaddashin anthony janar na gundumar kudancin birnin new york shine ya sanar da tuhumar a wani taron manema labarai a birnin new york duk dan jam'iyyar democrat ne ya lashe zaben da aka gudanar na musamman domin cike gurbin kujerar majalisar dattijai a jihar alabama wanda ke kudancin amurka bayan yin kamfe mai cike da rikici masu wuka da kuri'a sun zaɓi jones a maimakon roy moore dan jam'iyyar republican wannan nasarar da ya samu na nufin cikin watan wato janairu bayan an rantsar da shi 'yan jam'iyyar republican da ke da rinjayi a majalisar za su ragu su koma 51 da 49 kuma hakan na karawa shugaba trump wahala wajen gudanar da ajandarsa jones ya zamanto dan jam'iyyar democrat na farko da ya sami lashe kujerar dan majalisar dattijai daga alabama tun shekarar 1992 murdoch ya samu goyon bayan shugaba trump amma ya fuskanci adawa daga sauran shugabannin jam'iyyarsa an zarge shi da yin lalata da a shekarar 1970 lokacin da 'yan matan da suka zarge shi suna matasa shi kuma yana ɗan shekaru 30 wani sabon binciken jin ra'ayin mutane da aka ya nuna kusan amurka shida cikin goma sun yi imani da cewa cin hanci da rashawa a gwamnati ya ƙara da aka zaɓi shugaban ƙasa donald trump kuma yanzu fadar white house ta wuce majalisar amurka wajen cin hanci da rashawa ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta berlin da ake cewa transparency international ta ce binciken da aka gudanar na jin ra'ayi ta yi amfani da amurka dubu ɗaya a watan oktoba da nuwamba wanda ya nuna kashi arba'in da hudu cikin 100 sun imanin trump da sauran jami'an fadar white house sun lalace wajen cin hanci da rashawa. an samu ƙarin kashi 36 daga irin wannan bincike da aka gudanar a shekara ta 2016 shekarar ƙarshe ta tsohon shugaban amurka barack obama a kan aiki trump da fadar white house sun mayar da martani jiya alhamis da cewa sun ɗauki matakin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da kuma ƙara samar da gaskiya a gwamnati ƙungiyar mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce kusan mutane bakwai cikin goma waɗanda aka yi binciken a kansu sun yi imanin gwamnatin amurka ta gaza a yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya ninka daga shekarar shida ƙungiyar dai ta fassara cin hanci da rashawa a matsayin yin amfani da ƙarfin iko wajen samarwa kai abin duniya labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc madalla ana asaran dala triliyan triliyan guda a duk shekara ta hanyar cin hanci da rashawa kana kuma ake hasaran triliyan biyu da digo shida a duk shekara ta hanyar satar dukiyar ƙasa a faɗin duniya kuma dalilin haka ne majalisar ɗinkin duniya ta ware rana don yin gangami akan yaƙi da rashawa taken wannan shekara shine mu haɗa kai mu yaƙi rashawa don ci gaba da zaman lafiya da kuma tsaro daga abuja ga umar faruk musa da rahoto akan haka shugaban riko na hukumar efcc ta najeriya ibrahim magu ya jagoranci wasu bukukuwa da aka yi a najeriya domin kadamar da wannan rana ta musamman da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin neman haɗin kan al'umma a yaƙi da cin hanci da rashawa. Shugaban EFCC ya ce lallai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya kai matsayin ko a yi ko a mutu. Ga dai ƙarin bayani da Ibrahim Magu ya yi mun dangane da wannan ranar. A ƙarshe ne mun yi eh, na zo na yi jawabi a kan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa wannan abu ne wanda ya shafi kowane al'umma na Najeriya ya kamata a hada kai kuma mun samu mun ilmantar da fahimtar da mutane akan cewa dole ne a hada kai a samu moriyar wannan yaki ita ce yanzu ta gagare mu ta gagari Najeriya. Menene ya baka karfin gwiwar ko tunanin cewa maganar yaƙi cin hanci da rashawa ya yi tsanani da ko a yi ko a mutu ne a najeriya alal misali za mu yi za mu yi nasara nasara za mu yi ta nasara za mu yi ta kawo yanzu a wannan domin bikin wannan ranar menene abu na musamman a wannan yaƙi nasarar da ka samu wanda za ka ga 'yan najeriya domin su san e wannan akwai alama za ku yi nasara a wannan yaƙin abin da ya rage kawai mu ilmar da mutanen jama'ar najeriya gaba ɗaya kowa ya haɗa kai a ilmantar da mutane a waye musu kai cewa ita ce matsalar wannan Najeriya ita ce matsalar country so na ga maka ni na tabbata wallahi na yadda yawanci zai kai kusa 90% of Najeriya suna supporting namu only kalila ne muna kai shine ayyana amma na ga maka suna leta za ka kowa zai koma ba wata fita aiki in ba yaki da eh, abin nan ba eh, komi in ba ya ta ba to kamanta akwai masu ganin cewa akwai turjiya ko zaɓe da kuke yi ba gadan-gadan kuke wannan yakin ba tun da har yanzu akwai mutane kamar su babu shirin lawal da ambasada oke da ba ku kai su gaban kuliya ba. Muna nan mauna kan biki za mu kai su mana. Duk wanda ya yi laifi za a kai shi ko ina tabbatar maka amma maganar su babu shir ai gwamnatin tarayya da majalisa duk sun yi bincike sun tabbatar da akwai wannan laifin ma shi yasa aka kore su daga aiki wani bincike kuma ya rage ku yi kafin a kai su kotu a irin nasu bincike da kuma irin namu binciken akwai bambanci mu muna yi muna samun evidence muna preparing mu je kotu so kaga namu ya fi tip sosai kaga binciken namu very confidential ba ba fito fili duniya ta sani kwanan baya jami'an ka sun je su yi aiki a kamo tsohon shugaban hukumar eh, dss da kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa amma jami'an dss suka hana ku wani ake me ake ciki dangane da rashin haɗin kai da ake samu tsakanin ku da DSS a yanzu a wurin wannan yaƙi da kuke da cin hanci da rashawa. Muna nan muna muna aiki a kai kuma na ga maka sai aiki zan yi ta. To ai wannan ya nuna cewa akwai wasu jami'ai irin ku da ba su goyon bayan wannan yaƙin da kake yi kenan ko? Eh dole ne akwai su mana amma za mu yi maganin ana nan ana tattauna. Ibrahim Magu kenan shugaban riko na hukumar EFCC ta Najeriya a tattauna da na yi da shi a Abuja dangane da irin irin fafutuka da kuma nasarorin da ya ce hukumar tana samu wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya a daidai lokacin da ƙasashen duniya baki ɗaya aka yi bukukuwa na tunawa da ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin jawo hankalin al'umma akan muhimmancin yaƙi da cin hanci da rashawa a kawo ci gabansu umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya to madalla a gaida umar faruk musa uwar gidan shugaban najeriya muhammadu buhari da ake kira aisha buhari ta kaddamar da wata cibiyar kiwon lafiyar mata masu juna biyu a daura daga jihar katsina kenan ga murtala faruk san inna da daga dauladin. by the First Lady of Nigeria, Her Excellency Mrs. Aisha Muhammad Buhari. and commissioned on this day of 12 December. Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari kenan da ta kaddamar da katafariyar cibiyar kula da mata masu juna biyu a garin Daura ta jihar Katsina mahaifar mijin nata shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Aisha Buhari ce ta samar da cibiyar a babbar asibitin garin na Daura tare da sanya mata kayan aiki irin na zamani kama daga na'urorin gwaje-gwaje ya zuwa na haihuwa. wannan dai a cewar uwar gidan shugaban kasar na gwaji ne da take fatan ya game jihohin najeriya baki daya ta hanyar matan gwamnonin jihohi tare da tallafin mazajensu ko ba komai kididdiga ta nuna cewa jihohin arewacin najeriya su ne suka fi yawan mutuwar mata masu juna biyu sanadiyar haihuwa kamar da muka sani ne gaba daya najeriya ana fama da karancin kayan aiki akan kiwon lafiya to shine muka duba mu tallafa ma gwamnati kuma mun samu yadda muka yi anan zamu za mu yi kowane jiha duk da ake neman taimako da gyara don akwai wa'insu dama suna nan irin da baya cikin yanayi mai kyau so yanzu muna so mu kada kai da matan gwamnoni gwamnoni kuma su tallafa ma forum din gwamnoni su tallafa ma matan gwamnoni su tabbata su ne a gaba na gyara ainihi primary health care centers kamar ni yanzu na gina wannan ba wai na ba kungila bane ba direct na yi na kira kawai wayanda za su yi aiki mai kyau kawai su zo su yi a biya su direct in an ba da kungila ne za a sa mishi kuɗi da gwamnati ba za ta iya ginawa ba uwar gidan shugaban kasar ta kuma kaddamar da wani shiri na tallafawa mata marasa karfi a jihar ta katsina domin kakkafa sana'o'i inda ta rarraba musu kekunan ɗinki da injinan niƙa da kuma na yin taliya da keke napep da sauransu a cewar aisha buhari yanzu ne lokacin da gwamnatin shugaba buhari za ta mai da hankali ga inganta rayuwar mata tun ranar da aka zabi apc mun tabbata cewa mu matan mutanen da suke da mukami a cikin jami'ar apc mun tabbata cewa dole ne mu tallafa ma wayanda ba su da karfi turan da muka ci zaɓe mun fara aiki sauran matan gwamnoni duka gaba daya wayan da aka gani a nan suna yi daidai gwargwado wanda za su iya a jihohinsu. Na sami jin ta bakin ɗaya daga cikin iyalan da suka amfana da keke napep a ƙarƙashin shirin na tallafi na uwar gidan shugaban ƙasar. Na ji daɗi kwarai saboda Allah ya kaddara cewa ni ina cikin mutanen da su wanda wannan abin da aka bani wato kyauta ce da ni da iyalina na gaba ɗaya. Ku baya ga matan gwamnoni da na manyan jami'an gwamnati taron ya kuma haɗa hancin wasu gwamnonin ciki ko har da shugaban dandalin gwamnoni abdulaziz yari na jihar zamfara da shugaban gwamnonin jam'iyyar apc rochas okorocha na jihar imo wadanda aisha buhari ta bukaci su mara wa matansu wajen samar da ayyukan kyautata rayuwar mata a jihohinsu murtala faruk sanyin na muryar amurka daga daura a najeriya ya madalla a gaida murtala faruk na kamar yadda kuka ji a cikin labarai ɗan jam'iyyar democrat doug jones shine ya lashe zaben jihar alabama tun bayan shekarar 1992 to ko menene ya kawo wannan canji bayan shekaru kusan 30 to abin da ya sa kagan shi wanda an sa shi ya zama eh, candidate na democrat alabama hmm. to ya yi abu da ya no da shi uh, babban lawyer mm. to ya yi abu wa su uh, special bakake a nan kasa wanda sun gan shi candidate mai kyau ne wanda zai kawo mutane a nan mm. shi dalilin da ka gan in ka duba abin to wajen da an sa blue nan mm. wajen su bakake sun fita yau sosai sun zabe shi dalilin da ya sa ya ci kenan To madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don domin jin cikakken hira da muka yi da Lawrence Cromty wani dan Najeriya ne mazaunin jihar Alabama. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu kuma karfe goma sha biyu ne da minti goma sha takwas na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar hanna 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun takarar shugaban kasa ne a cikin jam'iyyar PDP. domin kuwa dawowar tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar cikin jam'iyyar ta PDP zai sauya tsarin takarar shugabancin kasa a cikin jam'iyyar. wannan ya sa muka nemi juyi daga bakin 'yan takarar da ma shi kansa tsohon mataimakin shugaban kasa kana mu ji ko ya 'yan jam'iyyar suka ji da wannan mataki da tsohon mataimakin shugaban kasa ya dauka. sai dai ba mu samu damar kaiwa ga dukkan mutanen da suka jima da bayyana ra'ayoyinsu na takara ba baya ga tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulamido wanda ya tattauna da 'yan jarida akan wannan batu kuma cikin 'yan jarida da suka tattauna da tsohon gwamnan na jigawa alhaji sulamido har da wakilin sashen hausa nasir adamu kaya kuma da farko an tambayi tsohon gwamnan lamido ko ya yake ji game da batun takara ganin tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji atiku abubakar ya dawo cikin jam'iyyar tasu ta pdp wato wani lokacin wato idan aka tabbatar ta mamaki ah, mutum nan wani shugaban najeriya dan pdp ne ita haife shi shi zaki cewa atiku tsohon shugaban najeriya mata shugaban najeriya na mai na pdp sau da haka don ya dawo gida mai mamaki ciki abin da ka pdp na karamci na ɗauka a duniya a masa apc ai mai masa hukum so da ka me laifi dawo gida kuma mai laifi idan dan wani ya zo gida irin jami'a ta yadda ke mu fata mu ne muna sai da saboda najeriya idan ya dawo gida ba ga takara ta ko tasa magana ne masu jiwa kuriya 'yan najeriya ne a wajen jami'ar pdp wannan a jami'ar pdp da da wani su ne masu wannan hakkin sabon ne sassa dan takarar su idan su fita takara ne su ba najeriya da suka kawo dacewa daga da mika 'yan najeriya saboda babu wani damuwa in fact sulki ma kowa da kowa ya dawo kuma wallahi muna magana su kowa ba zai dawo dukkanin su suwa mako su kwanko su su alfata su sarake su wallahi adamu duk wani mutanen nan ka gane cewa sunan su da tarin su pdp ne kwarjinin su pdp ne gidan su pdp ne kuma apc cin mutuncin su ne wulakanta su ne kuma cin mutuncin tarihin su sau da ka za su dawo gida tun da ya ce ku dawo ai magana ta kare ba wani sau daga muna murna kowa da kowa ya dawo don magana shi ne ana ganin najeriya mu taru ga wakil mu dukkanin su mu taru uba dan najeriya dan takara mafi inganci domin maganin abin da cike yanzu haka kuma an tambaye shi kenan ɗage kafar da jam'iyyar ta yi ta yi ne domin shi tsohon mataimakin shugaban kasar ta najeriya ko me zai ce game da wannan batu ta aika ka gani ko da ba ba babar ba sai ku ce kuma an yi mugunta kuma da kace an shirya wai ba kan shi shi dama a shi an takarar PDP ne an fi shi ne wani lokacin kun yi magana wato kamar ma ke dan kace abin da shi aka yi dan shi dan takarar ne shi ne saboda haka wai ba shi ne yanayi na adalci domin duk mun da ke magana shi ne fa dama shekara sha biyar ba npdp ne dukkaninsu a cikin 19 a cikin shekara ta hijira ta 1999 a lokacin nan kowanne npdp dukkan sa npdp ne da kwan kwaso da su wa mako da su waye da su waye suna siyasa aka zo aka da mukamai suka hau mukamai a pdp a wancan lokacin ba a magana wai ba suka hau so da haka abin da ake matsayin karamci cewa kowa da kowa da gida fatima ne na faɗa cewa a bajin irin pdp ɗan takar nagari mai sanin hakkin mutane mai kishin mutane mai sanin mai najeriya mai bukatun najeriya mai girman ɗan jam'iyya mai kwarjininsa mai mutuncinsa wanda yake idan mai ɗan takarar na shi gina muje mu kaɗan apc kowa ya shi fatima ne a ba mu ɗan takarar da yake kowa dacewa a najeriya a cikin pdp so ka kowa ma izo hakkin wannan abin yana gumi masu kudin takara ran za a za a buɗe abin da convention da kuma aka sake sa ko har yanzu yana kan bakansa na tsayawa takara to nake tsammanin baka Najeriya kana cin America na hutu an da kan Najeriya ai ba magana kan takara bai taso ba magana takara kuma idan muka yi magana fa cewa ya zan yi akan takara ta tuka shigo shi ne kun yi magana sai gane wa yake magana akan me idan ba takara bai kama kan a tuka shigo kan ji tsoro sau ka takara duk ɗan PDP da sanya da yanci takara ina takara haka kuma nan gaba zai shigo takara amma fata mu ne idan mun je da yan takarar mu san me hakkin mai a matsayin shugabannin PDP sabanin APC ba san kawai ba cewa mai abin da ke saboda kasa zaman lafiyar kasa haɗin kan kasa ci gaban kasa wanda ke ba mutanen Najeriya dan takara mafi inganci ko ma wa shi Allah ya bashi isi kar ku so ka wakta kar ku bai da tsakanin ne da teku idan ka ce ka bai da abin da teku zai zai zai dauke wasu daban hmm. a teku mutum ne kamar ne dan jari pdp ne yake gan ta bata masa rai ko ya tafi kuma ya dawo so me laifin ya dawo kowa da kowa ya dawo kai man kanzu ka shigo ka zo kai man kanzu ka shigo to shi ma tsohon mataimakin shugaban kasar nasiru ya tambaye shi kan wannan batu na takara ga kuma abin da ya shaidawa nasiru da ko Abubakar wasu suna kira gare ka daga sake yin takarar shugaban kasa shin za ka amsa kiran eh to ina nan dai ina tunani har yanzu in lokacin yayi zan tara kun shaida mu abin da nake ciki amma ya kike ji a ranka kana jin cewa za ka yi na ya kike ji a ranka kana jin za ka yi a raina to mai yiwuwa to sakamakon wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban kasa ya yi daga jami'ar apc mai mulki an tambayi gwamnan jihar kaduna malam nasir el rufai ya suka ji da wannan jami'ar apc ah, da gwamnonin jami'ar apc sun sani cewa tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar zai bar wannan jam'ia cikin watan disamba to alhamdulillah ya bare ta cikin watan nuwamba allah ya raka taki gona mu ba abin da za mu ce domin shi dama a tsohon mataimakin shugaban kasa yana neman inda zai takara ne kuma ya duba a jam'iyyar mu ya dubi gwamnonin jam'iyyar mun fito mun ce mu buhari muke kuma buhari muke so ya sake takara to tun da ya ga haka shi yasa ya fara shiri kuma wannan mun daɗe da sani kuma ku sani ko da aka neman takara na 2015 ai ba ma na biyu ba a jam'iyyar na uku yayi kwankwasa ya buge shi saboda haka ko a jam'iyyar apc din ko shugaban kasa ya ce ba zai takara ba ya sani cewa bai da wani dama amma mu gwamnonin apc mun haɗa kanmu yawancinmu mu 24 ne fiye da rabi daga cikinmu mun ce mu muna son shugaban kasa in allah ya ba mu rai da lafiya a 2019 e, e, mana takara kuma alhamdulillahi Allah ya ci gaba da ƙara ma shugaban ƙasa lafiya kowane lokaci na ganshi kullum ina addu'a ina gode ma Allah da Allah ya ƙara mishi lafiya saboda haka maganan eh, lafiyan shi da sauransu magana ne na baya in Allah ya yarda 2019 za mu jira a mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar in zai takara ya zo a buga a gani amma ni ko minti ɗaya ba zan rasa bacci ba kan waye zai ci zaben nan domin wannan Eh, zamani in Allah ya da zamanin shugaban kasa Buhari ne. To amma da aka cewa gwamna Nasir El Rufai tsohon mataimakin shugaban kasa ya zargi jam'iyyar su tafi da APC da masa jifar matattan mage bayan an yi amfani da shi da martabarsa har ma da dukiyarsa ko me zai ce game da wannan? ai ita siyasa kana son mutane su karu ne ba su ragu ba saboda ka kowane mutum ɗaya bari ba za ka so ba amma maganganun da mataimakin shugaban kasa na da atiku abubakar ke yi cewa wai an amfani da kuɗin shi waye ba kuɗin ni dai na san waɗanda suka taimaka mana da kuɗinsu da dukiyansu aka yi zaɓe kuma ni ban taɓa jin sunan atiku ya kawo sisi ba idan ya kawo sai ya faɗi waye ba kuɗin nawa ne me aka yi da shi kuma ya kamata in sani domin tun da aka yi jam'iyyar nan ina cikin shugabanninta kuma lokacin da aka yi kamfen eh, da ni da eh, gwamnati rotimi meci da sauransu muna tsakiyar kamfen na shugaban kasa saboda haka ya kamata mu sani sai ya faɗa ya ba kuɗin nawa ya bayar amma kamar yadda na ce eh, duk siyasa ko mutum ɗaya ne ya bari ba ka so domin kana son mutane su karu amma shi mataimakin shugaban kasa na da atiku abubakar shi yana neman wurin takara ne ya duba jam'iyyar mu ya ga babu domin mu yawancin gwamnonin apc mun ce mu buhari muke so to sai dai kuma har ila yau an tambayi gwamna nasir el rufai bai ganin wannan ficewa da tsohon mataimakin shugaban kasa yi zai iya janye musu wasu manya-manyan 'yan jam'iyyar tasu nan ko ga amsar da ya bayar To, babu yadda za a in tabbatar cewa ba za a samu mutum ɗaya biyu daga jam'iyyar APC da za su bi shi ba, domin ai wasu ba aƙida suke ba kuɗi suke bi. saboda haka akwai wanda za su bi shi masu kwaɗayi ko masu son wani abun duniya amma in dai mutum yana son ya dubi yadda za a gyara mu ne yadda za a gyara najeriya ai kowa ya san ba za ka haɗa atiku da janar muhammadu buhari ba to masu saurare yau nan shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin da majuli gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah madalla a gaida na talatu yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa masu zuba jari a ƙasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya hamsin cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi a duniya. lokaci ya yi da za a ɗauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaƙi a cewa makaram jiya talata a wajen taron kolin neman ƙarin kuɗaɗen da zai amfani da su wajen yaƙar sauyin yanayi jiya talata ne wakilin majalisar ɗinkin duniya kan batun laifuffukan lalata da aka aikata lokutan yaƙi ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya nema hanyar kawo ƙarshen cin zarafin da ake fararen hula a ƙasar myanmar cikin gaggawa wanda a ga musulmi 'yan kabilar rohingya sama da 626 na yin gudun hijira zuwa bangaladesh tun a watan august masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya a nan amurka sun sanar da cewa suna tuhumar akhed ula da laifin ta'addanci jiya talata kwana guda bayan da ɗan shekaru 27 ɗan asalin bangladesh wanda ya hijira zuwa nan amurka ya tayar da bam a tashar jirgin ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa abinda jami'ai ke cewa hari ne mai nasaba da ra'ayin ƙungiyar isis Doc John ɗan jam'iyyar Democrat ne lashe zaben da aka gudanar musamman don cike gurbin kujerar 'yan majalisar dattijai a jihar Alabama da ke kudancin Amurka. Bayan yin kamfen mai cike da rikici, masu kada ƙuri'a sun zaɓi Jones maimakon Roy Moore ɗan jam'iyyar Republican. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin to kafin dai mu yi sallama muna miƙa wato gaisuwan fata alheri da kuma murna na zuwa ga iyalan gidan dukko a birnin kumasin gane ke na karuwa da aka samu an samu yaro da ake kira wato jibril baba jibril wannan shine gaisuwa da muke miƙawa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa da murya amurka musamman masar fila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da malam sidi da ya shirya kuma ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan safiyar mr jimmy cook baba ya ko makere ke sallama a huta lafiya sai da hantsi.